wurin ɗan adam kenan har abada san ma ya ƙarewa arziki nufin Allah mai haƙuri wata kan samu wurin ɗan adam kenan har abada san ma ya ƙarewa arziki nufin Allah mai haƙuri wata kan samu ne tsakanin ɗan adam da kuɗi tsakanin wani sai ya nema ta hanyar halaku wani kunsi ya dan kauce zafin nema ba ya kawo samu a kawo sawa sarkace bugar kacan bugar kacan ba kawo ba ka samu sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki yi nufin Allah ne burin ɗan adam ba ya ƙarewa Burin dan adam Burin dan adam Burin dan adam Burin dan adam Zan je a ah, Malaysia. Malaysia komai da komai har da motar da za a yi shiftin da komai. Mm, mm. Mm, miliyan uku ta uku ta yi kaɗan mm, mm, miliyan biyar zan miliyan ashirin da biyar kar ka ƙarar da kuɗin nan ba a zan je china na je china a zan saro irin mm, kaga wani irin gida ma zan gina zan gina gidan nan ne na ga gida a can sai a gina man gidan sai a taho man da shi nan sai a zo kawai sai a samu noti da spana sai a ɗaɗɗaure man gidan shi ma dai a kashe miliyan takwas zuwa goma miliyan goma za ta yi kuwa cikin miliyan talatin a kashe goma miliyan goma ga miliyan biyar a can miliyan goma sha biyar yau sauran miliyan goma sha biyar zan je um, um, um, zan je wani lissafin da kake ta ne burin ɗan adam ba ya ƙarewa kin ga na shiga lissafi hakkin mm, batar da ni ai lissafi nake mm, na samu miliyan talatin yadda zan yi da ita amma a cikin kuɗin nan fa har da kuɗin zuwan ki maka mm, zan biya miki kujeran maka ki ma za ki ci kin ga aka ce kin ci dubu ɗari biyar kuɗin kujerar maka sai a haɗa da a ce dai gaba ɗaya dai kici ci miliyan ɗaya a miliyan talatin na yi na yi kara kan kuɗin ya ƙare na ɗauka ai ba ne za ka ci a ke ki ci miliyan ɗaya ni na ci miliyan ashirin da tara kin san ba na son a ma kuɗin jibi ne burin ɗan adam rikin ɗan katse ni da lissafin nan barin ɗan tsaya in kin tafi na ci gaba don gaba ɗaya in kina nan lissafin ba zai yi yanzu mm, a kuɗin adashin nan mm. ɗauko min aron dubu goma ina da ɗan uzurin da zan yi da su dubu goma kuma burin ɗan adam shi yasa nake gaya maka idan an baka albashinka ka ringa ririta su amma lokaci ɗaya sai ka ringa cinyewa matanmu kenan matanmu kenan banda matanmu kuɗin ma idan na samu ai tare muke ci to idan sun ƙare idan kin ɗauko na adashin nan an ci ai ba wani matsala ba ne ai ba matsala ba ce gaskiya to zan baka amma fa sai in zaka dora fari ba haka sai ma za ki ci kuɗin ruwa kenan <laughs> za ki ci kuɗin ruwa ba wani kuɗin ruwa in dai kana so sai ka ninka in dai yanzu dai kika ban dubu goma za a baki sha biyu ai na daɗa dubu biyu dubu biyu kuma gaskiya ta yi kaɗan mm-hmm. ba damuwa amma a cikin miliyan talatin ɗin nan allah nake ga dubu ɗari biyu da hamsin za ki ci tun da abin haka ne to ma kuɗin gibi je kiki ɗauko min ina zuwa mm. yawwa idan na je dubai ai dole ne ma sai na shiga sai na bi jirgin yawo nan ma a ci dubu miliyan uku uhm, miliyan uku burin dan adam kenan har abada san ma ya karewa arziki na bin allah mai haƙuri wata ran yakan samu burin dan adam kenan har Allah Allah nemi bawankan nan Abdul wanda yi makaranta wanda yi makaranta ya Allah ya gama duk dan ya samu kuɗi wanda yake bin iyayensa yake sallah yake salati yake zikiri ya Allah ka bani kuɗi ya Allah na roƙe ka ya Allah in ka tashi bani kuɗi ba zan ce ya Najeriya ba ya Allah bai ishan ba ya Allah ba zan ce ya afirka ba dan ma ai shan baya Allah ya Allah ka bani kuɗi wanda zan shiga kamar a ce ana neman mutum uku masu kuɗi a duniya a ce ina ɗaya daga cikinsu yawa ya Allah a ce ina ɗaya daga cikin mutum uku masu kuɗin duniya ya Allah ni ne abdul nan dai nake ta roƙonka Allah ba ji ba gani kullum roƙonka nake ya Allah ka ban kuɗi ya Allah Allah masu ɗanbin yawa Allah ka ban kuɗi ya Allah kuɗi ya Allah in Allah ka ban kuɗi kuɗi kuɗi wanda wanda duk inda na shigo sai dai kaga yan sanda da sojoji da mutanen gari suna a kauce a kauce ga Abdul nan ya sauko ya Allah ina wucewa ka ina wucewa ina roƙonka ya Allah Allah ka amsa baka addu'a ta ya Allah na roƙe ka Allah ka biya min bukatata ni din nan ne dai na turkusa a gaban ka da guyoyi na ya Allah na roƙon ka bani kuɗi daga na to ka ga ana kaucewa ana abdul din nan ne ya Allah ya Allah ka bani kuɗi ya Allah abu ka fiye son kuɗi da yawa wallahi <laughs> ya za ki katse min mm, addu'a ta yanzu in ban fiye son kuɗi ba ki gaya min me kike so in so za ki gaya mu me zan so ni da kika gani wallahi <laughs> shi ya sa nake siya miki kaya kala kala kala kala daga na ɗau albashi in si in siya miki kaya shi ya sa na yi ƙuru na kama hayan gidan nan kuma shi ya sa na taji na siya miki mota duk inda kika shiga cikin ƙawaye na dinga cewa ga mata abdul kin ga kin kece ni shi yasa ni ma motar da na siya aiko da nayi in <laughs> ba bashin banki na karba bane saboda duk inda na shiga a dinga abdul din nan ko ba haka bane shi yasa ko hanya na wuce ai ta kallo na idan ku na je gidan biki ba magana sai a ce wannan matan nan ce fa mijinta mai aiki a banki hmm, ko ke fa ana mata abdul hmm, kina haka ana kara mata abdul kina haka <laughs> to barin gaya miki wani abu gaya miki gaskiya addu'a nake in ko bashi in ci ko bashi Allah ka ban kuɗi in je tsakiya Abuja in gina mana gida gida mai sunan shi gida daga shugaban ƙasa yayi yamma da kwamboi ɗin shi nima sai in yi gabas da kwamboi ɗina in haɗa katangata da manyan masu kuɗin duniya a abuja koya kika gani haka ne ba za mu huta mu fara sabuwar rayuwa a abuja yawa yanzu abin da nake so kwanta lebes hanki baccinki barin ci gaba da roƙon allah mu dai addu'a tare mana yawwa daga hannunki ka san abin da yake raina allah ya allah ga ta nan ya allah muna roƙonka allah abdul ɗan nan ne allah ah, Ha! Me nake gani haka? Ai ikon Allah ya fi gaban wasa. Dare ɗaya Allah kan yi baturi. A ina ka samu wannan motan haka mai kyau? <laughs> Wato Zainab, ina faɗa miki akan ƙaunarki da sanki. Babu irin sana'a ko aikin da ba zan yi ba. Wannan mota da ke gani to gaskiya aikin direba na samu. akwai wani mutum a nan tudun wadawai ina jin ko alhaji abdul sunansa ne wani ma'aikacin banki to kawai shine sai ya samu sanarwar cewar yana son direba da zai dinga kai matarsa unguwa ko suna dan zuwa yan gurare da yawa kawai sai na karba ba dan koi ba kawai saboda ki buri na da farin ciki na kawai in gana ana ki a gaban mota duk inda ya kamata in kai ki in kai ki Allah ko Allah ina ga miki saboda akwai motoci a gidan fa akalla sun kai mota biyar ko shida sai wacce na gana ma hawa hmm? to kin ga ko saboda ke ai kawai in dinka gani ko da ki je unguwa gidan suna gidan biki kawai dinka kai ki gana ɗana ki a gaban mota kawai mun zagaya da ki wai in tambaye ka me yasa wai kai kullun duk abin da nake so a rayuwata shi kake kokarin yi ne ba Zainab ai kauna ir take sa mutum ya farin ciki sauraka duk kaunar da ba za a sanya farin ciki a ciki ba ai ba ta da wani amfani burina in ga na yi aure na gina miki katon gida a Abuja irin wannan motocin da yake gani ya sa miki kamar guda goma sha biyu Allah a a inda ana hawa san mota ma son mota nan dora ki bari fa ga miki wani abu ni fa buri na a ce me girka miki abinci ma a gidanki na siya mata irin wannan mota gaskiya na ji daɗi ga masoyina nan ya samu cikan burin shi dama kullum na ka cika burinka kuma ka fara samun burin daji daɗi shi yasa na ga duk kayi wani fresh ka ƙara kyau wato ai <clears throat> ai da can da kin kawai dan rashin dan taro ne kin gane ko kin san akwai naki gansa akwai dan abin da amma to rashin maiko suke gaba ɗaya sun bushe gaskiya ne to me zai hana mu dan shiga ciki yau kuma anan za mu tsaya A'a no kawai abin da yasa wallahi ina dan sauri ne ita matar mai gidan na kai ta gurin kitso ne shi sa ce to gaskiya kafin na ɗauko ta in kai ta gida sai na zo na ganki kin san ƙaunar ki fa ni da kika san ƙwayar bature haka nake nake ƙaunar ki a cikin zuciyata da safe in ganki da yamma in ganki da kuma da dare ma in sake ganin ki kin san ƙwayar bature an ce so uku a rana ko to haka ni so uku a rana nake ganin ki sosai to dama umma ce na ce mata bari fito mu gaisa da kai sai ta ce min in gaishe ka na ce zan gaya maka Allah sai <laughs> wallahi Zainab ko in na ga muke tamar zaki mamaki wato I love you fa da kanan har Lagos na gode za ka dawo an jira <laughs> wallahi na ga muke na ma wuce Lagos I love you da kanan har Ghana <laughs> to shikenan sai sai kin ji an jima sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki ainihin Allah ne burin ɗan adam ba ya ƙarewa san ya ƙarewa na'am farida kwana gari wallahi gari alhamdulillah ga wata kin san me ke rige ni sai kin wallahi ina so in ji ana lissafin miliyoyin kuɗi saboda kin gani ko irin wani gidan biki karamin gidan biki gidan suna ni duk ba fa burge ne yake ba na fi so in katan guri in ga manyan mutane manyan ajiyoyi a gurin sai in ji wani daɗi a'a ta Allah zai zan samu lasa nake so mai bala'in kyau kamar na miliyan uku ko na miliyan biyu miliyan uku ko eh miliyan biyu hmm? Fadila gaskiya kin fiye san duniya da yawa. A har kullum kamata yi, ki dinga tunawa zaki koma ga mahalicinki. wannan san duniyar da ke ina ganin ba daidai ba ne kullum ke dai zancen ki ya za a ki samu kuɗi ya za a ki samu kuɗi bayan rufin asirin da Allah ya miki baki a gani baki ji an ce ka so duniya kamar ba za ka batta ba gaskiya ne haka ne amma yana da kyau kirage don naki yayi yawa <laughs> baki sha ruwan ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum yawa sannu um dama na ce Ah, na gama ne ce ko za ka wani gurin ne? A'a ba inda za ni je ka kawai. Mhm, sai an yi Na shi ne hankali. Kin ga direban nan? Wallahi burge ne yake sosai da sosai. Na so an ga mutum mai hankali. Yana da hankali sosai da sosai. Yanzu na ji daidai kin ce burge ki yake bayan kina da aure kuma? <laughs> Bari da ki daina abin da ke. Kawata kawata. Hello? Dakata kan ji. na ce ka dakata ka ji a'a tsaya ni fa da ka ganni wallahi tallahi akan maganar kuɗi ba na wasa kuma ba na son a zo man da wasa na ce ka tsaya ka ji ni duk abin da na saka naira biyar ban samu talatin ba ba ta da amfani kuma yadda ba ta da amfanin nan gwanda ban yi ta ba saboda haka indai dai zan saka kuɗi in samu riba wanda ya fi shi mm, na ce in samu riba wanda ya fi wanda na sa kamar so shida ko so goma to kaga daidai kenan sai lissafi na ya tafi mm, daidai mm, kana ji na saboda haka in dai zan sa kuɗi in ci riba shi kenan ban san faduwa ba na ce ban san faduwa ba to sai an jima <laughs> ki bari kawai su mamu da ne wai harka za a yi mm, wai za a sa naira za a saka kuɗi amma ribar ba za ta maimaita kamar so biyar ba mm, to me amfaninta ka fiye son kuɗi fa da yawa mm, ke ma kin fiye magana yadda nake son kuɗi ai haka nake son ki <gasps> gaskiya kam ni ma ina so ka samu kuɗi sosai da sosai don mu ji daɗin rayuwarmu. Ko kefa, na ce ko kefa, yau ni ne Malaysia, yau ni ne Dubai, yau ni ne India. ko ba haka bane ai yanzu abin da ya kamata mm, mu je mu ci abinci kawai shi haka za a yawa kin ji go sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki ai nufin Allah ne burin ɗan adam ba ya ƙarewa san ya ƙarewa burin ɗan adam burin ɗan adam burin dan adam burin dan adam wa alaikum assalam barka da ji yawwa zauna zauna sannu ka saki jikin Ka fa kamar yadda na tamakar gidanku ba wata matsala kai da ka yanzu idan ma girki kake so ka ringa faɗan wanda kake so a ringa girka maka ba wata matsala kai da kai yanzu in kana son abu a gurin mai gidana ma ka gaya min ba sai ka gaya masa ba <laughs> <laughs> kashi dan sai wani abu Hajiya wai da gaske kike ko kuma banki za ka kai miki? A'a kawai dai naka ne na baka ka dan sai turare ko dan wani abu ka hidima da shi. Wani din? Hmm? saka da shi. ba komai ba. Ba komai. Hajiya insha Allah ki shi ki sai da aljanna. Ah. <laughs> Na gode Hajiya. Ba komai haka da mu. san fa yanzu haka kun yana da ƙinji domin kin gwazon wani ban ma shirin ta hawa kawai na ce wurin to sai kin damar da kira mun ne ne da kira sai ya aka yi bashir ka san abin da nake so na gaya maka a ka zai iya komai don har samarin da suke zuwa su ce suna suna don na kore su kai hatta ma kawaye na da duk wani wanda baya son mu'amala ta da kai su ma na kore su saboda na ga suna so su shiga tsakanina da kai kan soyayyar mu kuma akan ka babu abin da ba zan iya yi ba zan iya kashe kaina idan har na rasa ka wallahi dukkan abin da zaki fada akan kamata kawai ina kallon sa a matsayin lami da kin san matsayi da darajar da na sa kamar ki a cikin zuciyata da zaki mamaki ni fa akan ki zan iya kashe kai matsawar idan na kashe kai na zaki farin ciki da kisan nawa Kuma dai kawai nake kihi kuma nake tsoro idan na kashe kan nawa za ki aure ni amma ban da haka matsau za ki farin ciki zan iya kashe kaina ba kuma wani ba inda ya kisan na zai sa ki farin ciki. to gaskiya yanzu na tabbatar da cewa kana sona kana ƙaunata dama haka kake suna? na ƙaunar ki fiye da haka <laughs> to kai ma dai ka san Allah ne ya da kai babu wanda ya sai raba sai Allah muna nan tare insha Allah to ki dan yi min dare in ga hakurin nan kuma insha Allah yawa wato saura iris ba fita daga wannan talautin da muke nan cewar a'a ba mai gida ban kuɗi in ce babu mai gida babu abinci a gida mai gida ba kaza ba kaza in Allah da mun kusa fita daga wannan kanyi abin arziki ni na kuma ka gaya mun menene ya sunana ne balarabe ne to zan koma alhaji balarabe na hajiya talatu na talatu ikon Allah kanka asari ka je gida ka ce ya faɗi shikenan eh, ina jin ka ikon Allah wato ina gaya miki ina irin sabis na waya mhm. kin san duk inda kaga sabis ya faɗa ko a ruwa ne to sai an ba wa masu wuciya ta bakin ruwan su to a fi na nan mm. zai faɗo kuma sa Allah kuwa kuma ina sa da da ya faɗo a nan to insha Allah kuma na wan suna nan dab da zuwa Allah nake ga miki alhamdulillah saboda haka ki saki ranki a inuwa zaki ci arziki ki bar arziki ki daka daki hani'a <laughs> maza kenan ba samun kuɗin ba daga kun samu kuɗi yanzu sai ku je ku ce za ku yi aure ai ba dai kishiya ba a dole ne yin kishiya ai adali ne daga biyu Allah ya ce uku hudu in ba za ka yi adalci ba ka yi ɗaya mm, mai gida mm. in dai kuɗin dai wannan kuɗin da ka samu za ka yi aure to na kummaci Allah ya bar mu a haka a cikin talaucin mu da dai ka yi min kishiya kara Allah ya bar mu a inda muke sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki ai nufin Allah ne burin ɗan adam baya karewa san baya karewa burin ɗan adam wallahi wato ina ga muku wallahi babban buri na kawai a ce na samu wasu mahaukatan kuɗi wanda za a ce akalla ba a kasar ba a sati in samu kamar miliyan talatin ko arba'in za ta shigo ka ji wani batu ai abokina za ka same su wa'innan Allah haba mutum yana kai fa dama can fa barin gaya maka wani abu kallar kuɗi ne kura. wallahi kadara ne kai alhaji za su samu fima ko ya kace abokina sosai ma haka ne ya same su wallahi ya gama wallahi ka sa arena naji in dai kuɗin nan suka shigo wala bisai sai na sha muku mota daidai. ka ji mutum ina imana aboki na fa ko niyyar sa kyakkyawan niyya ce akan mu kuma ni na yadda da shi ka san dalili ka ga tun daga yanzu mun fara daga lemo ma to ai ka ga da zarar kuɗi sun samu ai mu kenan kakan mu ta yanke saga shi ai aboki na Allah ya tabbatar idan ba za ka manta ba mm. ko a makaranta ba ga yadda yake yadda yake harka da manyan yara ba ne. ba shi da dama wannan fa Allah kaɗai ya san abin da ya boye a nan gurin ai ba na son arena mu ne ka gane mm. yanzu ka gane wani ma'aikacin banki hmm. nan a nan tudun wada kawai na samu labari wai yana da mota kusan biyar ko shida yana neman direban rin an kai matasa unguwa na ce kawai zan yi ba dan ko ba kawai dan mu dan samu ta AAP da fasawa a noma ah, kai da guduwa mu kan mu yanzu wani dan cilin ya kama ko za a dan fasa wani guri ba kawai ka mana zaka yi mu danna ba sai ne ma mana shan wahala ba to shikenan kurin wallahi <laughs> yawa shi za kawai cikin ku dauka kawai kun yi mota a ah, ah. amma shikenan mun gode Allah wallahi wallahi nake ga ma yau a wannan gobe a wannan shine magana kai inda muka zo an san cewa eh mu ne yau fa alhaji lemo kawai ka sai mana ba nama Allah Allah ya ah, bari mu gama to sai mu dan ya ne gurin gemu shi ne a ah, ah, to a ne <laughs> kai kada babban alhaji sai babban alhaji sai ma kudi sun zo Allah ya tabbatar alhaji abun amu Allah ya ida ni Allah ka mu zan dubu A malam alhaji ba malam kai da an ga wulakanci kakan mu ta yanke sa na rantse ma Allah da kullun sai mun ci saniya wallahi haba malam kadan kenan gaskiya mu da kuma za a rinka yi mana shi ne magana abin da zan faɗa saniya ai karma arniya ce mu gama a an gama alaji kai eh? sha neman nan ƙawata kina lafiya wallahi lafiya ƙalau kwana biyu wallahi ƙawata lafiya ƙalau kin abin ne sai a hankali wallahi dama ina neman ki ki bani shawara ne wani business ya kamata in fara in fara fasowa ne ina hawa manya-manyan motoci ina so duniya fa ta san ni sosai da sosai gabata kenan kin san yanzu harkar business sai kana da kuɗi kake yin ta ke ni fa duk wannan fa ba matsala ta bace maganar kuɗi kin san za mu je Dubai da mijina za mu je Saudiya mu huta to shine nake so ki bani shawara na business ya kamata in fara yi lalle to yanzu abu ɗaya zan baki shawara a kansa wanda na san idan kika yi shi na tabbata in dai riba ce da hawa manyan motoci za ki yi su Shi ne harkar gwalagwalai. Wow! Gaskiya kuma yayi. Harkar gwalagwalai? To kin gane da za a yi idan na saro sai in baki ke ma saki ga ɗora wani abu a kai. Ni ɗin? Ke mana. Kai, ƙawata, amma na ji daɗi na gode. Allah kuma ya ƙara arziki Allah ya sa mu a dan shunku. Amu. Wurin ɗan adam to me za a yi da miliyan goma sha uku ka bani zakka miliyan goma sha uku miliyan goma sha uku ka bani zakka miliyan goma sha uku zakka zakka <laughs> na gode miliyan goma sha uku miliyan goma sha uku na kana ta faman surutai <laughs> wallahi kuwa <laughs> kin ga mafarki nake wai wani kwastoman ya zo mai kuɗi ne to dama in ya zo <laughs> ba na bari ya layi." kuma koren lahadi ne na kansa a ba shi kuɗi <laughs> kawai wannan mutumin yana irga kuɗi miliyan goma sha uku na zata kashin mai zanyi kawai sai ya ce wai ya bani ni abdul zakka shine nake mafarki <laughs> ke kuma kika zo kika tashi <laughs> kai dai wallahi san kudin ka yayi yawa <laughs> to in ban so kuɗi ba zan so yanzu dai ka tashi ga breakfast ɗin ka can ka kuma ɗan watsa ruwa wani breakfast ne wa yake ta breakfast bari ma in gaya miki gaskiya gaskiya idan ina bacci in kika tashi in kake ina bacci in kika ga ina mafarki da kakin jina na ce kuɗi to ban karasa karki ji ina magana in dai ina magaji kika ji ina cewa kuɗi to ban nan karasa saboda lokacin da kika tashe ni a baccin nan gabaki ɗaya ina cikin farin ciki amma yanzu da kika tashe ni sai na ji bakin ciki to abin da ba gaske bane ba samun kai ba ke ki zan zuwa amma sai na ƙara huta a ka dai tasowa kamata ka tashi Allah je ki Allah sai na saki huta ka taso je ki zan zo Allah wurin dan adam burin dan adam burin dan adam burin dan adam zainab hmm? kin san fa na faɗa miki cewa son ki da ƙaunar ki ya sa na kan ji duk wanda na gan shi a tare ki ina jin haushin sa ko ba komai bane gaskiya kishi ina da bala'in kishi yanzu me kake so a yi yanzu abinda da nake so da ki duk wani saurayi da yake zuwa gurin ki ki faɗa masa da kai kada ya ƙara zuwa an maki miji saboda gaskiya ba na jin daɗi idan na gansu kin san fa ba komai yasa fa nake wannan kishin wallahi soyayya ki ta kyau a cikin zuciyata to shi kenan, ni kuma Allah ya dana maka alƙawari zan gaya musu daga Musa har rufa'in ka gani ba san su nake yi ba to kin san me yake so da ke hmm. ɗauki wayarki ki sa delete barki ki goge lambar kowa a cikin wayarki da abin da ka ce shi za a yi ka gani ko gaskiya san cewa kai san da nake maka da ne duk wa'incan shirme suke yi kai ka san babu kamar ka ai a na sani to akwai wani mai zumburi da kiya da nake jin rufin zake ke gurin ki wani ko fa'i iko wai gabaɗi kin goge shi ma tun yaushe na goge alhamdulillah shi da wannan Musa duk kin kore su ba san sa nake ba to alhamdulillah in na kore saboda kai talatu talatu to mala haka yi ne wannan na ki sha labari to ba kuɗi dai in gaya miki dai miliyan goma sha bakwai nan sun hallara ware kuwa kuɗi dai namu dai na kuɗin sabis an biya kuɗi suna nan kyakkyan lakadan ba ajalan ba ware kuwa kuɗi sun hallara shine zo in gaya miki kuma bakin ki ba ki shigo da bakin ki ki kadai na gaya wannan Allah Allah yanzu to tsaya ba wannan ba ina alƙawali na wai amarya kishiya baka ce to ai ke ce ne wani na me to na sarka ta ku kamanta haba da Allah dan ta sarƙa ne ma na tsanna bata lokaci na ai abin da zan sai miki yafi karfin sarƙa ai ko mota kika ce in sai miki zan sai miki me kuma sarƙa Allah Allah kai tawa iya buɗa ai me ya samu ko da iya buɗan ne ba sai kin yi ba ai namu ya samu abinda za a yi yanzu hmm. da Abdul za mu je saboda su muke daga buhu sai tukunya muna karɓar kuɗin nan kawai abdul mai aikin banki namu na makwacin nan sai banki kawai za mu wuce don kan mu dama wani ɓata lokaci insha Allah mu sa a dafi mun saboda lafiya mun yi da shi dama na ce bari zo sanan muke yanke sanyin da zai yau yanzu za mu fita da shi mu je mu daga kuɗi sai mu kai banki sha bakwai da kace sha bakwai kyankyan Allah ya taimaka to lafiya mun lafiya yawwa burin dan adam kenan har abada san ma ya karewa arziki Abdul abin ne ya saka cikin cikin farin ciki wato wani abin alheri ne ya same ni shi to bari zo maka albishir a matsayina na makocinka kuma dan uwana ga katanga ga katanga kaga yan uwa kenan wato ina service service na waya eh, eh, to shine eh. shine yadda za a fili na a ina a cikin fili na filin ka wanne wannan wannan wannan nan gashi dai nan mm, to sai aka yi to kaga kai ma'aikacin banki ne ni ko ba na so in na karɓi kuɗin nan sun da kuɗin nan sun kai miliyan goma sha bakwai no sha bakwai <laughs> miliyan goma sha bakwai eh. hmm, baka ce musu ni ma gaban gidana zan iya bada sai a bamu miliyan talatin da hudu ba Ah. an yi jumla ai shi tsautsayi ne ka san shi accident ne faɗowa yake to in kai accident din kai samu kai za ka yi jiya kai kadai saboda ka wannan kuɗin nawa ne haka ne eh saboda haka abin da yasa na zo in same ka ka kai ma'aikacin banki ne nake so idan na karɓo kuɗin nan me ko in bar su a haka sai in kawo maka ka ajiye min a bankin ka duk sanda na dan buƙaci dan wani abu zan dan dauki bai fi yan dauki yan dubu ɗari da hamsin ba ni yanzu kayi dabara saboda dan kashi kayi dabara eh. na ce kayi dabara eh. miliyan goma sha bakwai kuma za ka ɗauki dubu ɗari da hamsin ma ni. Ah, ah, ah, aini dan uwanka ne kuma makwabcinka ka zari dubu hamsin in ya so ni sai in cika maka hamsin din da ka cira in ya so miliyan goma sha bakwai cip-cip <laughs> sai in ajiye maka da ai kuɗi ba a masa gibi mm, mm, saboda ina da ƙara'i da zan yi dole sai na ci ɗari da hamsin mm, ka gane eh ka bari ka ɗau dubu hamsin ya ishe ka miliyan goma sha to dama dai abin da sa bari sai in kai wa wannan a'a tunda mm, a ah, mm, to kai mm, kudi na ne to ɗauki ɗari da hamsin ɗin ba damuwa saboda haka idan sun kawo kuɗin zan maka magana nan da kwana hudu ko bakwai ina jin za su <laughs> za su na ce ka tsaya abin da za a yi mu je mu karɓo kuɗin in ya so tunda ni ma'aikacin banki ne sai in ajiye maka a banki shine abin da nake so ai duk lokacin da kake so sai ka dinga zaka karka dam ni da mu abin da yasa nake saboda kaga makoci tamkar dan uwa yake arziki nufin Allah mai haƙuri wata ran yakan samu